shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 10 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 47 cikin jirangiyar darussa daga littafin asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharani allah ubangiji ya gafata masa ibn taimiyya ya rasu ne a shekara ta 700 takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan littafi nashi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsarin shugabanci da jagoranci Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a shafi na 97 a wannan nuskha ta su malam bakar abu zaid rahimahullah inda ibn timiya yake cewa qala rajulun ya rasulullah dullani ala amalin ya'dilu al-jihad fi sabilillah قال لا تستطيعه أو لا تطيقه قال أخبرني به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتره قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله a wannan makon ma insha Allah kamar yadda Allah ya kaddara tun mako da ya wuce ya kamata mu dawo karatu a masallacin mu dinnan na wato masallacin gidan marigayi alhaji tsoho da ke nan a wato bayan garin baba kaduna a titin gaskiya to a makon da ya gabata an ta ruwa daidai lokacin magariba wanda ba mu samu halin yin karatun a masallacin ba sai muka sake yin shi irin yadda muka yi ta yi a cikin waɗannan watanni na zaman gida wato muka yi shi ta hanyar rikodin a studio to a yau ɗin ma Allah cikin hikimarsa ruwan ake ta yi tun da tun bayan la'asar har zuwa yanzu goshin magariba kuma an yi sallar magariba ruwan bai fasa ba don haka da za mu sake aiko da wannan karatu ne daga studio ɗinmu insha Allahu in Allah ya kai mu mako mai zuwa za a koma masallaci din insha Allahu in dai ba an samu wata larura irin wannan kukwatan kwacin ta ba Allah ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi a takaicen takaitawa malam yana ci gaba da mana bayani akan abubuwan da yake kan shugabanni na gudanar da doka da zartar da hukunce-hukunce da yin punishment ga masu laifuka sai ce kala rajulun wani mutum ya ce ya rasulallah ya munzan Allah sallallahu alaihi sallama dullani ala amalin ya adilu aljihada ka nuna min wani aiki ya adilu ai yusawi wanda zai daidai wa daida zai kai matsayin jihadi fi sabilillah wajen daga kalmar Allah wanda zai kai fita yaƙi don Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumi la tastati'uhu aw la tutiquhu ba za ka iya ba ba za ka iya yin wani aiki wanda zai daidai da jihadi ba kuma shi ba jihadi ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin yace akhbirni bihi adai bani labari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi hal tastati'u idza kharaja al mujahidu an tasuma wa la tuftira ka iya kai idan daga ran da mujahidi ya tafi kai ta azumi ba za ka sha ruwa ba za ka iya sannan wata koma ka tashi ka ta sallah wala taftara ba za ka gaji ba kala sai ce wa man yastabi uzalika to wa ko ya isa wannan shi da kanshi ya wato ya appreciating ya tabbatar da lalle ba zai iya wannan ba fazalika sai annabi ya ce mishi fazalika alladhi ya'dilu al-jihad fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kaga wannan shine wanda abin da ya daidai da jihadi kenan fi sabilillah bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda akwai riwaya ta cikin al-musabin nan wato littafin abin nan al-imam tabarani wato al-mujam kabir ta hanyar sahal ibnu mu'az daga anas amarik Allah ya kara masa yadda to farko can da ya ce kala rajulun ibn hajirin a cikin fatahul bari ya ce wannan mutumin ba a san kowaye ba Allah liba ba a gane wane ne wannan mutumin ba me yasa a cikin wannan hadisi ya maka lura manzo Allah sallallahu alaihi ya mishi ishara da cewa abin da zai iya zama makwafin jihadi kawai shine inda a ce kullun za kai ta azumi ba shan ruwa ko kuma kullun kai ta sallar dare babu bacci wanda kuma wannan abu ne da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba waƙi'an to me yasa su mujahidai suke samun irin wannan ladan saboda su ladan su haka yake sarmadan ana ci gaba da rubuta musu shi ko suna bacci ko sun yada zango ko suna kan tafiya ko ana cikin fagen fama din ko ana menene inda mutum ya fita bar gidan shi da sunan jihadi to lada ne za a ci gaba da bashi continuously kamar da Allah yake cewa zalika bi annahu لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين الله يتي abin da yasa aka ba su wannan falala saboda la yusibuhum zama'un babu wani kishirwa da za su ji wala nasabun babu wata wahala ko wato abin nan takuruwa da mujahidi zai shiga cikinta wala mahmasa ko kuma yunwa fi sabilillahi wanda mutum zai ji dan kalma Allah wala ya ta'una mawtu'an, ko kuma su taka wani wuri ya ghidul kuffara wanda zai sa bare su ji bakin ciki wala ya naula min aduyin nailan ko kuma su samu wata nasara akan kafirai illa kutiba lahum bihi amalun salihun sai an rubuta musu wani ai lada mai kyau inna allaha la yudi'u ajral muhsinin Allah baya barnatar da ladan masu ainihin isani to kaga su a koda yaushe suna cikin lada ne kawai sarmada suna cikin lada ne babu daga kafa don haka wannan hadisin yana nuni zuwa ga na farko kwaɗayin da sahabbai suke da shi wajen kokarin sanin a ilimi kaga duk da annabi ya ce shi ba za ka iya ba ko ba za ka kai wannan matakin ba amma da haka ya nace ya ce akhbirni bihi a dai gaya mana labarin kuma yana nuni zuwa ga halancin alharancin alhiwaru fil ilm tattaunawa da malami in malami ya faɗi magana a mayan mishi da wato neman wani ƙarin bayani ko wani istifsari kamar yadda wannan bawan Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara yin tambaya ko a ƙara fitowa da magana fili ko kuma malami ya nuna ba zai ba da amsar kaza ba a yanzu ko yana ganin baka da bukata kai kuma ka ƙara nacewa amma duk wannan ana yin shi ne cikin nishaɗi da lallama da girmamawa ba wai rashin kunya da raini ko rashin ta'ida ba sannan hadifin yana nuni zuwa ga falalar mujahidai wanda shine asalin abu mafi muhimmanci a cikinsa kamar da Allah ya faɗa a wurare da dama game da mujahidai da falalarsu da irin ayyukansu irin faɗan Allah da yake cewa ya yi amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tukminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله أكبر الله يتشي ya kun da kai imani shin bana gwada muku kasuwancin da wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ba kamar sun ce e Allah ka gwada mana sai ya ce to na billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama wa na fi sabilillah sannan ku yi jihadi dan daga kalmar Allah bi amwalikum bi amwalikum da ku wa anfusikum da kawunanku Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah subhanahu ta'ala ya ce wannan shi fi muku alkhairi inda kun san abin da kuke yaghfir lakum dhunubakum in kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sannan ya shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana ƙarƙashinta wa masakina tayyiba da wuraren zama masu daɗi fi jannati adnin a aljannata adni zalika alfawdul azim wannan shine rabo mafi tsoka wannan imam bukhari ya kawo wannan ya kafa babi da yake babu afdalin nasi mu'minun yujahidu bi nafsi wa mali fi sabilillah sai kawo wannan hadisin da waɗannan ayoyi don maka lura an ka an gwama watan jihadin da farko tukunna da imani domin duk wani aiki sai an yi imani tukunna ake karba kamar da Allah yake cewa ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi sai ce falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir kalla a farko sai da Allah ya umarni da aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu ku imani da Allah da manzansa sannan ku ciyar sannan kuma sai ƙara faɗan sharadi yake cewa wallazina amanu minkum wa anfaqu sai wanda ya imani sannan ya cire samu wannan falala haka daga cikin falalar jihadi irin fadin Allah la wal qa'iduna min mu'minina uh, wal mujahiduna fi sabilillah uh, zuwa ƙarshen aya fadallahu uh, fadallahu mujahidun mujahidin qa'idina daraja kullu wadallahu husna Allah ya ce ba za su yi iri ɗaya ba da mujahidai da masu zama wuri ɗaya ba za su yi iri ɗaya ba inda Allah shi taramil mu'mina anfusahum amalan da ana lahumul janna yuqatiluna fi sabili fa yaqtuluna wa yuqtaluna zuwa ƙarshe ga sanan dai ayoyi burjig da suka zo suna wannan ainihin magana sannan wannan yana nuni zuwa ga ana samun me yasa mujahidi ya samu falala mai yawa ka? saboda aikin shi amfanin aikin shi yana yana samuwa ga wasu idan mujahidi ya fi mai bautar Allah misali da mai yin azumi da mai yin sallar dare mujahidi ya fi su lada to me yasa saboda idan ya je jihadin nan ya kai musulunci to alkhairin da ya kai zai yi yaɗo mutane su more shi da aka shi ake ce ma abin nan almanfa'atul muta'addiya shi yasa malami ya fi wato sufi wanda ke zama kawai yana bautar Allah saboda shi malami mai karantarwa mai wa'azi mai shirtar da mutane mai musu al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar alfanunsa yana ta'addiya zuwa ga wasu yana kaiwa kan wasu to haka shi ma mai jihadi wannan shine ah, abinda ya zama ya bashi falala to kamar da muka ambata wannan hadisin yana nuni zuwa ga ila yau cewa sharaɗin yin abubuwa na nafila shine sai mutum ya yi farilla tukunna domin farilla ita ce wannan tauhidi din kuma wannan yana nuni zuwa ga jihadi shine mafi falalar duka sauran nau'o'in ta tsawo'i kamar yadda ibnu rajab ya kawo cikin fatuhul bari dinsa daga limamu ahmad ibnu hanbal karkashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalun nasi mu'minun akhadha bi'inani bi'inani farasihi fi sabilillahi thumma رجل معتزل في شعب من شعاب في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس شره wanda shine udiyancin hadisin da wani lafazi wannan ya cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi falala a cikin mutane shine mumini wanda ya tafi jihadi ya ɗauki takobinsa da dokin sai tafi jihadi da kuma mutumin da ya zare jiki daga cikin mutane ya koma gefe ya zauna abin shi yana bauta wa ubangiji sannan kuma ya kare mutane daga sharrinsa sharrinsa baya kawa kan mutane da kuma hadisin aisha radiyallahu anha wanda na cikin sul bukhari take cewa ya rasulallah naral jihada afdalul a'mali afala nujahidu jahidu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu mata mu ma mun gane cewa fa jihadi shine aiki mafi falala shin baka ba mu dama mu mu je jihadi ba sai annabi yake mu ci mata la alaikunna bil hajji fa innahu fa innahu afdal ko wannan fa jimaka ta fa alaikunna la la afdalu jihadi hajjun mabrur na abin da yake mata kenan la ba za ku je jihadi ba ku mata Afdal jihadi mafi jihadi, mafi falalan jihadi a wurin ku shine hajjun mabrur al'aikin haji wanda yake lafiyayye to wannan dai duka bayanai ne da suke kara fito da magana fili ta fuskar wannan hadisi na la tastati'uhu da wani yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin ya'dilu jihada fi sabilillah Allah ubangiji ya sa mu dace to sai kuma la yace wa qala inna inna fil jannati la mi'ata daraja من الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله وكلاهما في الصحيحين ما لن يتشي وقال كما من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناتشي وإن في الجنة لمئة لمئة درجة Lallai a cikin aljanna akwai wasu daraja a nan manazil wato gidaje ko masaukai a cikin aljanna akwai wasu guda ɗari wanda minar daraja ta idan daraja daga wani mataki zuwa wani kama baina sama'i wal ardi kaman fadin sammai da ƙasa kamar tsakanin sama da ƙasa shine girman gida guda ɗaya a adda Allahu lil na fi sabili Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, katange ya killace waɗannan wurare ga masu jihadi don daga kalmarsa Allah ubangiji ya samu dace to wannan shi ma hadisi ya zo ne shi ma wannan ha'ila yau dan bayani akan falalar jihadi ya yanke hadisin ne asalin shi manzala sai Salama ya ce ne man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa sama ramadana kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna jahada fi sabilillahi أو جهل في أرضه حد التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر بها الناس أفلا نبشر الناس بها sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai faɗa musu wannan magana inna fil jannati lami'a lami'a daraja ai da hadisin yabo kenan aslam cewa annabi sallallahu yace wanda duk yayi imani da Allah subhanahu wataala yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqama salata wa sama ramadana ya tsaye da sallah kuma ya yi azumin ramadana su biyu na aka ambata a nan da yake riwayar tirmidhi ta zo da ƙarin ya ba da zakka to amma dai malamai abin da suka ce ta yi sanda ake faɗan hadisin ba a gama saukar da farlolin ba ko kuma ya zama saboda ba hadisin bai zo don bayani akan farillan ba a'a ya zo ne bayani akan farillar jihadi ko kuma ta an ambaci abin da kowa yana yi ne sallah da azumi mafi yawan musulmi ba su da matsala da su amma ka ga zakka sai mai kuɗi aikin haji sai wanda yake da kuɗi kuma ya sami iko da haka su ba ba su shafi kowa da kowa ba sun shafi dai wasu ne cikin musulmai wallahu alam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda dai haka kana haqqan ala Allah ya zama Allah ya daura wa kanshi wato haƙƙi ne a kansa an yudkhilahu janna. Allah ya dara wa kanshi wajabcin cewa zai saka wannan mutumin aljanna jahada fi sabilillahi daidai wa daida shin wannan mutum yayi jihadi fi sabilillahi ko kuwa au jalasa fi ardihi ko ya zauna a garin su allati wulida fiha inda aka haife shi to da na faɗi wannan magana sai sabbai suka ce qalu ya rasulullah sai suka tambaye shi an ce alqa'il din shine mu'adh ibn jabal kamar da yake cikin riwayar tirmidhi ah, sai eh, ya ce mashi eh, ko kuma ah, abu dardai a riwayar tabarani kenan sai eh, ya suka ce mamman zala sai islama a nubashiru an nasa ba falanu afalanu bashiru nasa shin ba mai mutane bishara ba sai annabi ya ce musu a wata riwaya sai yake ce musu zarin nasa ya amaluna ku dai ku kyala mutane su ci gaba da aiki suna neman falala Allah sai ya kara musu da wannan wanda wannan ya zuwa jawabul hakimi ne kamar yadda adibi yake fada ya kara musu bayani akan cewa kada wato kar mutane kawai su tsaya tunda dai suna sallah suna azumi suna da tauhidi su tsaya kawai a aljanna gama garin aljanna akwai wasu matakai aljanna da mutum zai iya nema da ƙarin aiki musamman ta hanyar jihadi Shi na nada yake cewa lalle a cikin aljanna akwai wasu matakan gidaje guda ɗari wanda kowane mataki guda ɗaya faɗin shi kamar faɗin tsakanin sama da ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya tanaji wannan gidaje lil mujahidin fi sabilihi dan waɗanda ke jihadi dan daga kalmarsa wannan ma riwaya Buhari ce Wadda daga sabi abu huraira da kuma abu Sayyid al-khudri a cikin muslim kenan to nan da yace abin nan fi sabilihi lafazin sabili sabili yana zuwa da watun akan yakan zo muzakkar kuma yakan zo muannas kamar misali fadan Allah hadhihi hadhihi sabili kaga ya zo mu'annas ba a ce kul hadha ba haka faɗin Allah liyadilla an sabilillahi wa ha huzwa ga wanda suka suke ganin cewa wannan danir ne yattakhidha udu ne ila sabil wasu kuma suna ganin damir din udu ila ila ayat ne haka haka wasu malami suke suke gani to wasu kuma suka ce a duk ba haka bane babu wannan abin nan kaga kamar yadda Allah yake cewa wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila to kaga nan kuma yazo da muzakkar ba a ce la yattakhiduha ba ko dake a kira'ar kisa'i yana karantawa da la yattakhiduha almuhimmu dai lafazin sabil yana iya zuwa muannas yana kuma iya muzakkar da haka damiri da ke komawa gare shi na iya zama muzakkar ko muannas wannan abu ne wanda yake sananne a gun malaman larabci wallahu ta'ala alam to a cikon hadisin sai annabi ya ce fa'iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa idan za ku roƙi Allah ya ba ku aljanna ku roƙe shi aljannar firdausi fa innahu domin ita aljannar firdausi ausatul janna ita ce mafi ɗaukaka a cikin aljanna urahu fauqahu arshur rahman yace ina ma tsammanin ina ganin ina da tabbacin cewa Arshin Allah ubangiji yana saman firdausi ne wa minhu daga firdausin ne kuma Eh, tafjuru anharul janna daga nan kogunan aljanna suke buguwa nan ne source na ruwa na aljanna waɗannan anharun min ma'in anharun min labanin anharun min asalin anharun min khamrin duk da aka ambata cikin alkur'ani to source din su asalin inda ruwan ke zuwa base din ruwan shine saman aljanna firdausi wa aljanna firdausi Allah ubangiji ya samu samu wannan hadisin a cikin shi ma akwai fa'idoji da yawa da malamai suka fitar wanda daga ciki akwai na farko shi ma dai yana nuna zuwa ga falalar jihadi wanda shine abin da yasa aka kawo shi anan da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana wato ta'anis yana kwantar da hankali ga wanda bai je jihadi ba domin da aka ce ya zauna a garin su ko bai jihadi ba yana nan shi ma zai shiga aljanna sannan kuma akwai nuna at-taswiya bainal mujahid wal qa'id fi asli dukhul aljanna cewa a cikin asalin shiga aljanna da wanda ya yi jihadi da wanda bai yi ba duka suna daidaituwa a nan sai dai shi wanda ya jihadi fallashi tana karuwa ta ɗaukaku sakamakon jihadin da yi sannan wannan ya nuna ga girman aljanna a ce mataki guda ɗaya na gidan aljanna faɗin shi kamar faɗin sama da ƙasa wannan na girman aljanna kamar da kuma yake nuna girma da ɗaukan firdausi cewa ita kuma ita ce a can saman gaba ɗaya aljanna sannan ah, wannan yana nuni zuwa ga kuma ila yau mutum zai iya samun wata daraja da ta kai ta mujahidi da wani aiki can daban shine ishara zuwa ga ambatan ayyukan da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa mutum zai iya yin wani aiki wanda ba jihadi ba in ya kai matuka zai iya samun daraja kwatankwacin haka sannan wasu malamai suna ganin wannan hadisin yana nuni zuwa ga halascin yin addu'a da abin da ta yi ba za a iya samu ba domin ba kowa ne idan ya addu'an samun firdausi zai samu ba amma da haka manzara su zai ya ce a yi addu'an. wallahu ala wa ƙala nabiyu sallallahu alaihi wa ala’adu ra’asul amril islamu wa amudu hussalatu wa zirwatu jihadu fi sabilinla annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ra’asul amri kan al’amarin addini kan al’amari gaba ɗin shi ne al’islam musulunci wa'amudu amudu hutarakunsa a sallah wazirwatu wa kololuwar tozansa aljihadu fi sabilillahi yin jihadi dan daga kalmar Allah Wani hadisi shine hadisi na 29 arba'una hadisan an tana na annawawi an rahimahullah wanda yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wanda aka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi aka ce ah, Mu'adh ya ce mishi ka faɗa mana aikin da zai shigar da ni wuta ya tsare ni daga ya shigar da ni aljanna ya tsare ni daga shiga wuta sai annabi yake ce mishi laqad sa'alta an azimin hakika ka yi tambaya game da abu mai girma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu lahu yana da sauki ga wanda Allah subhanahu wataala ya kama ne dinga yin maganganu wanda daga ciki har da wannan to idan muka kalla wannan akwai tashbihi guda uku masu matukar armashi da abin da ake cewa tashbihul at-tashbihul baligh wanda ke da matukar armashi a cikin wannan hadisi na farko shine cewa al-islam ra'asul amri kamar yana cewa ne ra'as al-islamu ka ra'asil amri Eh, eh, abin nan wato al'islamu kan ra'asi min al'insan kama abin da yake cewa kenan yadda ka san daraja kai a jikin mutum haka musulunci yake ga al'amarin mutum haka da ya ce nan kuma as-salatu ka amudil bait kamar tarakun gida kamar yadda shi kuma al-jihadu shi kuma zai zama kenan ka sinamil ba'ir kamar tozar raƙumi kaga idan muka ɗauka misali duk wani aiki bai da kima in babu musulunci kamar yadda duk wani jiki idan babu kai a tare jikin babu head to jikin bai da amfani haka ta fuskar wato tozar raƙumi da muhimmancinsa ga lafiyar raƙumin da ƙarfinsa idan aka ga tozo na da kyau da ya ƙoshi to alamar raƙumin yana cikin ƙoshi da lafiya kenan aka ga tozo ya rame ko kuma ya ɗashe babu shi alamar wato yana cikin rauni kenan kamar yadda kuma raunin tozon bai sa ya mutu to haka musulunci ba zai mutu kwata-kwata ba in babu jihadi sai dai zama bayi da alfarma bai da kwarjini kamar da muke gani a yanzu wato irin wannan kwarjinin da ake da gani daga tozo a gane dabbar ta koshi to haka idan ana jihadi a musulunci za a dinga ganin kwarjinin musulunci sanda ba a jihadi kuma shine kamar sa'ad da wato aka waye gari wannan tozo ya lalace Allah ubangiji ya tsare mu kamar yadda kuma gida idan babu turaku babu amur to babu yadda za a zauna a cikin shi ya riga ya sa matsala ina fata muna gane wannan insha Allah isma'ila ya ci gaba da cewa wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah أولئك humus sadiƙun. Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul hujurat yake cewa innamal mu'minuna kadai waɗanda ake kira da suna mu'minai sune allazina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala wa rasulihi da manzansa thumma lam yartabu ai thumma lam yashukku sannan ba su sake yin kokonto ko shakka game da gaskiyar musulunci ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka ci gaba da yin jihadi da dukiyarsu da kuma kawunansu fi sabilillahi wajen daga kalma Allah ula'ika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya Allah ya sake cewa kuma a waje aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allahi والله لا يهدي القوم الظالمين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من الذين آه، آه، آه، وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يكتوى أجعلتم سقاية الحاج يزنون كن أوكي شايد الحزيروة وعمارة المسجد da kuma wai kula da masallaci raya masallaci share shi da abin nan da kula da shi kamar amana billahi wal yawmil akhir ku ce matsayin wannan daya da matsayin wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama wa jahada fi sabilillahi kuma ya jihadi don Allah la yastawuna inda Allah waɗannan ba za su taɓa yin ɗaya ba a wurin Allah wallahu la yahdi alqawma adh Allah baya shiryatar da mutane wanda suke azzalimai Allah ya ce alladhina amanu wa hajaru waɗanda suka yi imani suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu a azamu darajatan inda Allah su suke da mafi girman daraja a wurin Allah wa ula'ika humul fa'idun kuma waɗannan su ne masu rabauta yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsu yana yi musu bishara da rahama daga gare shi daga gare shi Allah kenan waridwanin da kuma yarda Allah wa jannatin lahum yana musu bishara da aljannataku gare su fiha na'imun cikin aljanna suna cikin ni'ima muƙinin wadda ke madawwamiya na fiha abada za su dawwama a wannan gida na ni'ima Allah ka samu a ciki inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah a wurin shi akwai lada mai girma wannan ayoyin sun zo ne daga kasutu tauba da ma da ɗauko su dama don bayani akan abin da ya faru na cewa abbas ya yi alfahari da cewa shi yana shayar duwa yayin da shi kuma shayar da alhazai kenan shi kuma shaiba ya alfahari cewa su kuma su suke kula da raya masallaci na makka sai shi kuma aliyu sai musu alfahari da musulunci da jihadi ne sai allah ya saukar da wannan aya don ya goyi bayan da adadin a wani magana kuma wanda ke cikin riwayan sayin muslim cewa sanadin saukar ayar shine wasu sahabbai ne suke tattaunawa akan irin wannan magana sai suke ganin cewa bayan imani babu abin da ya kai waɗannan abin nan waɗannan ayyukan na shayarwa da raya masallaci mai alfarma da shayar da alhazai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya sai dai an samu iskali domin karshe ayan da cewa Allah cewa da Allah la yahdi wallahu la yahdi ah, al-qaumal zalimin wannan ya nuna cewa ba da musulmai aiki ba da ka sai al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa abin da ya faru wannan hadisi ya inganta na cikin Muslim amma abin da ya faru shine ayat ta riga ta sauka da an ba da amsa ga waɗancan a lokacin suna cikin kafirci su Abbas sai kuma wasu sahabbai suka zo suka yi wani tunani kwatankwacin wannan to shine da wani ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu waccan ayar dan ita ma dan su ma ayar tana iya fassara aikin tana iya zama abin daukar izina gare su ba tare da an danganta musu asalin abubuwan da ke cikin ayar harfan bi harfin ba wallahu ta'ala alam Allah subhanahu ta'ala da yake cewa aj'altum siqayatal haji wanzinan kun saka سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أنا قدر أجعلتم أهل سقاية سقاية الحاج وكما وأهل إمارة المسجد الحرام هكذا قدر عندنا كن سنيا waɗanda suke suna aikin raya masallaci da shayar da alhazai ruwa cewa kaman amana billahi wal yawmil akhiri wai ɗaya suke da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama haka kuke gani wajahada fi sabilillahi kuma wannan mutumin bayan yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jahada fi sabilillah yazo ya ci gaba da jihadi dan ɗaga kalmar Allah sai Allah ya bada amsa da kanshi yake cewa la yastawun wannan nau'i na mutane guda biyu ba za su yi ɗaya da juna ba ba ɗaya suke ba wadan kawai mutum yana shayar da abin nan ruwa ga alhazai ko kuma yana ba da inaya da mu'ahada ga ɗakin Allah shi kuma ya zama bai imani ba a tana abin da muka fara a baya a farko batun muhimmancin imani cewa wallazina amanu minkum wa anfaqu to haka nan ma sai dai in mutum ya yi imani din imanin shi na mafi muhimmanci da zai ba da dama a samu wannan ladan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta lada din la yasta'una inda Allah ba za su taba yin daidai a wurin Allah ba wallahu la yahdi alqawma adh Allah baya shirtar da mutane wanda suke azzalimai alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wadanda suka yi imani suka yi kaura suka bar garuruwan su kuma garuruwan musulunci wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi don Allah don daga kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da kawunan su a azamu daraja irin wannan sun fi girman mutunci a idan Allah azamu daraja inda Allah ulaika humul fa'iduna su suka fi kowa girman daraja a wurin Allah kuma waɗannan su ne waɗanda za su samu nasara insha Allah Allah ka samu a cikin su bashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah ubangijinsu yana musu bisharar rahama daga gare shi wa da kuma yarda Allah wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da kuma aljanna wadda tasu ce kuma a ciki suna da ni'ima wadda take madawwamiya khalidi na fiha abada za su dawwama a cikin aljanna nan har abada inna Allah hu! ajrun azim lalle Allah yana da lada mai yawa da yake baiwa ainihin wanda suka bauta mashi. wannan shine karshen wannan fasli da yake magana akan ukubobi da suka shafi wato waɗanda suka yi laifuffuka ma gwamnati suka yi laifuka wa al'umma wannan na ƙarshen da muka tattauna a kai da ya ci zance a kai shine masu laifukan cin amanar ƙasa cin rashawa cin hanci da ire-irensu har ya kai ga magana akan masu yanke hanya yan fashi kenan da sauransu da waɗanda za a yi sorry waɗanda suka cancanci a yi jihadi a kansu su ne albugatu da kafirai da sauransu shine ya gama wannan fasli yanzu za mu shiga fasli na gaba da yake cewa faslun famin zalika muharibi na. zai fara magana akan ukubar da ake ma ainihin wato almuharibun to amma ina ganin zamu saurara a nan yau karatun ba za mu yi shi da yawa ba saboda yanayi din dan dai ka a abin nan haka ne kawai kar a sai zama ba a yi ba sannan kuma saboda mun samu gaba sabuwa zai fi kyau a fara karatunta a kaset wanda yake sabo daban ba tare da an yanka din haka ba ina fata yan uwa za su fahimci wannan yanayin da ka ba za mu kai awa ɗayan ba za mu saurara anan sai Allah ya kai madarasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh